This is the voice of America. The following program is in Hausa. To jama'a barkanku da rana barkanku da zuwa ga shirin sashen Hausa murya Amurka a wannan la'asari ta talata nan kan mitoci 22 da 25 a Nijar a gidajen rediyon FM na amfani da fara'a da sarauniya da noma da dalal da niyya a kwanni a kwamfuta kuma a voahouse.com da kuma sashen hausa.com. To tare da fatan kuna nan kalau kamar da muke nan birnin Washington DC Ali Mustapha Sokoto ne tare da Ladan Ibrahim yawa muke tarbin ku shirin wannan lokaci ga kuma shi Ladanin da kanin labarai. An sake samun fashewar bom a wata a kasuwa da ke birnin Maiduguri fadar gwamnatin jihar Borno kuma an yi hasarar rayuka. Birnin Ferguson yana ci gaba da samun turjiya daga masu zanga-zanga tun sa'ilin da wani dan sanda farar hula harbe wani matashi bakar fata ya mutu. mahukunta a kasar hong kong sun ciccire duk wani shinge da masu zanga-zanga suka datsa hanya da shi kana za ku cewa shugaban addini na kasar iran ayatollah al khamenei ya ce amurka da sauran kasashen duniya sun kasa durkusar da kasar na iran akan shirinta na samar da nukiliya To a gaishe ka Ladam. To bayan labaran duniya kamar da kuka ji akwai harin da aka kai a Maiduguri wanda za mu nemi ƙarin haske a kansa. Wasu bayanai da nake samu daga asibitin koyarwa na jami'ar maiduguri sun ce min cewa sun samu sun kabi gawaki fiye da talatin da wani abu a yanzu haka sannan tsohon shugaban jam'iyyar pdp na najeriya ba manga tukur ya ce duk da irin wannan tashi hankali yana ganin zaɓe zai yiwu to amma ya ce sai fa an bi shawarar sarkin kano kuma mutum zai zo gidanka ya kashe ka wa da hanya ya kore ka daga inda ka in ba za ka haƙi da za ka jira sai gwamnati ta zo da soja da zirga bayan haka majalisar dokokin niger an samu sabon kakakken majalisa Nombre de voix pour bulletin orange, c'est-à-dire la candidature de monsieur Amadou Salifou, 71. monsieur Amadou Salifou est déclaré élu au poste de président de l'Assemblée nationale. Je suis Abidis Koso. Zaɓe babu mu. To bayan duka wannan yau talata ce don haka Halima na tafi ta kai mu gona 20 ta na noma, amma ziga labarai. Ta da sallama rahotanni daga najeriya sun ce babamai sun fashe a wata kasuwar da ke babban birnin maiduguri fatan gwamnatin jihar borno kuma mutane da yawa sun ji jiki rahotannin farko da aka samu sun bayyana cewa wasu mata masu harin kunar bakin wake ne suka tada man cikin wata babban kasuwa yau talata da safe shaidun gani da ido sun ce akalla mutane talatin ne suka mutu wasu kuma suka samu rauni sai dai kawo yanzu ba wanda ya dauki alhakin aikata wannan ɗanyen aikin sai dai jihar borno ta daɗe da shiga halin oni yasu daga hannun 'yan kungiyar boko haram tun shekaru biyar da so gabata birnin fagasan da ke can tsakiyar yammacin amurka kuma ya fuskanci hargitsi mafi muni wanda aka ce rabon da aga irin shi tun watanni da dama da suka shige lamarin nan ya faru ne bayan da masu binciken tantancewa nan da ake kiransu grand jury suka yanke shawarar cewa ba za su hukuntar da wani dan sanda ba ture farar fata ba da ya harbe wani matashi bakar fata har lahira zanga-zanga dai ta sake barkewa ne jiya litinin da dare kaɗan bayan da jami'ai suka ba da sanarwar cewa ba za su caji shi wannan jami'in 'yan sandan mai suna darin wilson ba wanda ya harbi har lahira wani matashi michael brown bakar fata dan shekaru goma sha takwas ta haihuwa babban jami'in 'yan sanda da ke kula da caji ofis ɗin birnin st louis wato chief john belma ya ce gine-gine da yawa dai masu zanga-zangar suka banka wuta to sai dai ba rahotannin samun jin ciwo a lokacin wannan zanga-zangar ko da yake 'yan sanda sun ce sun kai mutane 29 mahukunta a kasar hong kong sun ciccire dukkan wani shinge da masu zanga-zanga suka datsa hanya da shi salin da suka kwashe watanni biyu suna wannan zanga-zangar ma'aikata ta da taimakon 'yan sanda yau da safe suka cire duk wani shinge da masu zanga-zangar suka amfani da shi wajen tsara hanya a yankin hong kong rahotanni sun bayyana cewa masu zanga-zangar suna tsaye gefe guda suna kallon 'yan sanda suna ai wannan aikin amma ba su ce ufan ba amma daga bisani sun shiga yi wa 'yan sanda kowa wannan ya sa 'yan sandan suka safke wasu daga cikinsu ɗaya daga cikin masu zanga-zangan ɗan shekaru 78 da haihuwa da aka kame ya ce baya shakkan a kama shi to muna baku labaran duniya daga sashen hausa murya amurka a birnin washington dc shugaban addinin kasar iran ayatollah ali khamenei ya ce kasar amurka da duk sauran kasashen turai dai sun kasa su durkusa da ita iran ɗin akan batun shirin ta na nukiliya shi batun yana kunshi a yanar gizo wanda ya fito a yau bayan da masu shiga tsakani na ita iran ɗin da kuma kasashen nan manya guda shida na duniya suka amince a ƙara tsawon wa'adin tattaunawa din har zuwa tsakiyar shekara mai zuwa kuma an cimma wannan matsayarwar ne ta a kara wa'adin bayan da bangarorin guda biyu suka kasa cimma matsaya a zaman da suka yi na karshe a jiya domin su tabbatar da shirin ƙasar na iran dai ana yin shi ne domin a samu zaman lafiya kuma a samu hanyar sassauta takunkumin da ke jawo ita iran din wato tattalin arzikin ta rauni sai dai sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce an samu babban cigaba ko a tattaunawar tunda an cimma matsaya a kan tattauna batutuwa da suka fi daukar hankali. a matakin farko yanzu haka dai mutane na jefa kuri'arsu a yankin kashmir na kasar india wuraren jefa kuri'ar suna samun kariyar 'yan sanda saboda irin abin da ka iya biyo baya yan aware sun yi kira da a kaurace wannan zaben ita dai india tana fuskantar turjiya daga 'yan tawaye na neman su balle ko kuma su koma cikin kasar pakistan kuma sun fara wannan yunkuri ne tun a shekarar 1989 prime minister narendra wanda dan jam'iyyar hindu nationalist ne yana iya bakin sa domin ganin ya samu goyon bayan majalisar jihar jamu da kashmir mai wakilai 87 da musulmai suke da rinjaye wakilan jam'iyyar sun ce muddin ya samu wannan nasara to zai nemi ya nada zai nemi ya hada yankin da ake rikici a kasan cikin kasar ta india za a dai jefa kuri'a ne har mataki biyar kana sakamakon ya fito a ranar 23 ga watan disamba domin baku labaran duniya daga sashen hausa murya amurka a washington dc To bari mu share ko kuma buɗe taskar rahotanninmu daga Maiduguri inda kamar da kuka ji yau an kai farmakin kunar bakin wake a wata kasuwa ta Maiduguri wanda a wannan karan ma mata ne sa kai shi wanda akan haka na zanta da wakilinmu a can Haruna Dauda. Da karfe goma sha da kamar mintuna ashirin haka aka samu tashin wasu tagwayen bama-bamai guda biyu wadda kuma ake kirsa kamar mata ne suka zo da wannan bom din ya tashi a nan bayan kasuwar da ake cewa one way wato ba dai cikin kasuwa ba ne gefen kasuwar ne amma duk wurin ya saje da kasuwar saboda wurin su ma yan kwali kwali ne haka irin manyan motoci da ake zuwa ana sokewa sannan a shiga da shi cikin kasuwar litinin din to da wannan kuma akan samu irin jama'a da dama a wannan wuri wanda sukan zo su yi hada-hada yau da gobe haka a wurin to da misalin wannan lokacin na safiya ne da aka samu wannan tashin bom din kuma ya raunata mutane da dama ya kuma hallaka wasu da dama wanda ake kiyasar cewa adadin su ya kai kamar talatin da wani abu kamar wasu bayanai da nake samu daga asibitin kula na jami'ar maiduguri sun shaida min cewa sun samu sun kaɓi gawaki fiye da talatin da wani abu a yanzu haka to ka san da aka kai majinyata wani lokaci za ka ga wani daga baya ya karasa wannan lokacin dai kamar misalin karfe biyu da na samu wannan bayani mutane sun kai talatin da bakwai wadda aka samu kenan a wannan lokacin wanda aka ce sun gamu da ajalinsu. Um, haruna a kwanakin ana ta samun hare-hare da ake cewa mata ne sukan kai su me kake ji game da wannan sabon safarin kai hare-haren kunar bakin wake na mata wato abin kan yakan ɗaure ma mutane kai kwarai da gaske wadda har wasu suke kaman danganta shi kamar da eh, wasu mata da aka sace a matan nan da aka sace na garin Chibok amma babu wanda zai iya tabbatar maka da cewa hakan ne su ne idan ka lura um, mutane ko kuma jami'an tsaro kansu ba su fi sa ido akan mata ba sun fi damuwa da namiji duk lokacin za a ce namiji ne ke tuka mota za a ga an sokar da shi ana kokarin bincikan sa amma idan mace ce za ka ga ba a damu da ita ba a damu da kuma abin da take dauke da shi ba to a kasari ina gani dalilin da ya yasa akan samu irin wannan tashin ruwa ba sukan yi amfani da mata inda su yawanci sanannu ne an san su musamman ma yanayi kamar garin maiduguri a idan suka shigo dama tun da yawanci a garin Maiduguri suke suka shigo yawanci yaran sun san su suna iya gane su ina ganin sukan yi amfani da mata ne wajen kai irin waɗannan hali saboda ba a san su a cikin eh, matan ba a riga da an gane su ko kuma daga an san su ba wani hali yanzu Maiduguri take ciki a sanadin wannan farmaki eh gare da gaske gaskiya an samu tashin hankali kwarai da gaske kuma hankalin mutane ya tashi kusan ko ina za a ga an samu cinkoson ababen hawa yayin da aka rike wasu hanyoyin ko gabar gidan shi kwamishinan 'yan sandan jihar na bullo ta wurin lokacin da aka samu cunkoso zan wuce sai na ga an sa ta tayu an rufe gaban gidan kwamishinan 'yan sanda ba wanda zai ratsa ta wurin to haka yawanci manyan titunan da suka ratsa ta wajen kasuwa ma an rurrufe su saboda ana gudun ko wani zai iya zuwa da wani sabon din na daban a bayan wannan din da zai gaskiya hankali ya fara kwanci a yanzu sai dai kawai irin cunkoson ababen hawa da kuma jami'an tsaro da suke tsananta a ah, binciken ababen hawa musamman masu jami'an soja duk da cewa nan samu wani dan tarmitsi tsakanin jami'an sojan da kuma ah, matasan maiduguri wanda suka zo lokacin da suka zo wannan wuri na inda bukun ya tashi matasan suna masu holo suna ba ma so ba ma so wato ba sa son ah, wannan dokar ta ɓaci da sauransu saboda haka ba su wuri su za su yi aiki su dama can a cewar su su suka kori 'ya'yan kungiyar boko haram a cikin maiduguri ya ka ba su dama kuma su za su gaba da aiwatar da aikinsu abinda matasan ke cewa kenan. to wakilinmu a maiduguri haruna dauda kenan to ganin irin wannan tashin hankalin da ke yawan barkewa a wannan sashi na najeriya ne yasa na tambayi tsohon shugaban jam'iyyar pdp da ke mulkin najeriya alhaji bamanga tukur yana ganin zaɓe zai yi a irin wannan hali kuwa a zaɓe zai za a yi ai duk abin sun da kasan sai a ji siyasa ai sai a ji siyasa da ba ta faruwa zaɓe za a yi allah ya ta amma tafi da akwai masu ganin cewa eh, halin da kasan take ciki kamar musamman sashen kuna arewa maso gabaci adamawa borno yobe da sauransu mm-hmm. mutane mm-hmm. tunanin ta mm-hmm. yaya za a iya gudanar da zaɓe yayin da wannan yake cikin halin da yake ciki kuwa mm, to ai yan ta'adda kun ga ba ba ya a iraq ba ba ya abin da ba ba ya zaɓe ba ba ya zaɓe abin da ba wanda ba za hana ko ba da mace saboda Eh, abu ne abu ne na yan ta'adda wanda suke abu wanda ke ba ka hanya ba hmm. wanda kuma da eh, za mu eh, ji kama ba ai dole ne a sha'anin demokradiyya mu haɗu kai dukan mu ya yi wannan Ya kake ganin wannan wannan da ake na amai da dokar ta ɓaci a ci gaba da yinta a Adama da Yobe da Borno? Dokar ta ɓaci ai ko ba ce doka ta ɓaci ba ya kamata duk mutanen adamawa da bauchi da da yobe da boro a shi tsaye a yaƙe su ko mu da kanmu a dole mu zaɓen eh, eh, doka ta ɓaci ba dole ba da ba sai gwamnati ta faɗa ba. Wato ka yadda da magana da sarkin Kano ma ya ce jama'a su tashi su yi wa kansu yaƙi ko? Absolutely. Ah, yau kuma mutum zai zo gidanka ya kashe ka da hanya ya kore ka daga inda muhallinka in ba za ka haƙe ka haƙe za ka jira sai gwamnati ta zo da soja da su maka ne ai ba haka ba ne mutanen mu a fahimta yanzu wannan abu dole ne mu tashi mu duka mu matara da babba da yaro da kone irin jinsi da kone irin da ke bi kirista ne musulmi ne ko wanda ma baya bin ko amma ai dole ne yanzu ya tabbatar zai ceci kansa ceci kasansa. To Alhaji ba manga tukur tsohon shugaban jam'iyyar PDP a Najeriya kenan kuka ji yau a shirin mun dare muna su kuma mu je daga gurin ka kan wani al'amari na tashi tashi hankulan nan da suka kici suka ki cinyewa a sashen gabas wato arewa maso gabacin Najeriya da kuma a ikirarin da wasu suke yi na cewa watakila akwai hannun wasu makwabtan kasashe da ake taimaka da su a rikitar da ita Najeriya din. To yanzu bari mu cilla Niger wacce yau ta sabon kakakin majalisar dokoki. Okay. Monsieur le Président, non. Monsieur le Président, information. Suivez. Motion d'information. Non. non. Motion d'information. Vous n'avez pas la parole. Bayan shafe tsawon wuni daya ana ta tafka muhawara a kan batun zaben kakakin majalisar dokokin jamhuriyar Nijar da karshe da 'yan majalisun dokokin sun jefa ƙuri'ar zaben sabon kakakin majalisar inda aka zaɓi Honorable Ahmadu Salifa a matsayin sabon shugaban majalisar. Nombre d'enveloppe trouvé 76. Nombre de bulletins valable 74. Bulletin nul 2. Nombre de voix pour bulletin orange, c'est-à-dire la candidature de M. Amadou Salifou, 71. Monsieur Amadou Salifou est déclaré élu au poste de président de l'Assemblée nationale. Mataimakin kakakin Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar kenan Honorable Dauda Mamadou Marte da ya jagoranci tafiyar da zaben ke bayyana adadin ƙuri'un da ɗan takara Ahmadu Salifu ya samu a yayin zaben. Sabon shugaban Majalisar Dokokin ta Jamhuriyar Nijar ya doke abokin hamayyar ne dan jam'iyyar ANDP zaman lafiya da ƙuri'u 71 inda abokin hamayyar sa sadin ya tashi da ƙuri'u uku kawai. a cewar Amadu Garba da ya sha kaye a zaben zaben da aka yi na sabon kakakin majalisar dokokin sai dai a ce sai hamdala kawai. Kun gani yanda dakin yake eh? mutane da yawa ba su yi zabe ba. Don opposition duka opposition deputy na opposition ba su yi zabe ba. Abun fada ya yawa kuma waɗanda suka yi zaben ma vraiment ba cikin kwanciyar hankali ba suka yi shi. Yanzu sai dai a dauki hankuri. mutai hakana babu komi ni na goda mutane demokrasi hakana ne ko mutun buri ne suka bini alhamdulillah alhamdulillahi eh, tunda ni guri na ya cika eh, parce que ba so kowa ya yi takara. To amma sai dai a nasu bangare 'yan majalisun dokokin jam'iyyun adawa gaba ɗayansu sun ƙaurace wa jefa ƙuri'ar zaben sabon kakakin na majalisar dokokin Nijar. Kana a cewar Honorable Saidu Bakari Sangare ɗan jam'iyyar Lumana Afirka ta tsohon shugaban majalisar Hamma Ahmadu zaben sabon kakakin na majalisar dokoki ba abin mamaki ba ne. Amu a ganin mu zaben shugaban Assembly National mu kamar da nasaru da cewa sa'in non evenement hankalin mu bai tashi ba wato ba komi bane a garin ba ganin mu ba komi ne ba su je su yi abin da suka so zabe babu ranmu su yi zaben su wannan ya zan mutum su amma abin da mun ka ce ya kamata shi reglement interior na assemblée nationale ka'idodin tafiyar majalisa ya kamata waɗannan ƙa'idodi a kula da su. Dan jam'iyyar Amnesty Nasara mai adawa Honorable Ahmadu Salifu na ɗaya daga cikin 'ya'yan jam'iyyun da suka jirai wa uwar jam'iyyar tare da kama gwamnatin jamhuriya ta bakwai kuma ke ci gaba da ikirarin kasancewa 'ya'yan jam'iyyar ta Amnesty Nasara. A nan da 'yan kwanaki kalilan dai ne ake shirin rantsar da sabon kakakin majalisar wanda wasu manazarta ke ganin yana da jan aiki a gabansa ganin irin halin da majalisar dokokin jamhuriyar Nijar take ciki mai nasaba da rudanin siyasar da kasar take fuskanta. Abdullahi Mamman Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. In Haka ka kowa ya shaida shatan zaɓen. Ku yi zaɓen adali. domin shi ne mai tausan ƙasa, mai bautawa ƙasa, mai bautawa 'yan ƙasa. Toma da Abdullahi mu fannin safiya ce a Washington DC har yanzu karfe goma da minti goma sha bakwai na safiya din ga Halima. Jama'a masu sauraron mu da wannan maraicen talata assalamu alaikum ni ce taku Halima Jimrau daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin noma tushen arziki har wa yau dai akan shirin market 2 na hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka wato USAID ko USAID wanda ta bullo da shi don taimaka ma manoman Najeriya su iya dogaro da kansu su fahimci noman kasuwanci kuma su koyi dabarun samar da kasuwannin sai da albarkatun da suke nomawa. Za mu ɗora a yau daga wannan tambaya da Mahmud Ibrahim Kwariye ma daraktan shirin na Marcus 2, Malam Aliyu Sama'ila. A jihohi nawa kuke eh, wato eh, hulɗa da manoma a Najeriya kuma sannan dame-dame a wanne fannoni na noma? Muna jihohi 24 a Najeriya haka. Kama kamar yadda na ce ma irin muna ɗaukar nau'in a eh, tsiro ko kuma nau'in me za mu yi da kuma ina wa'yan jihohi ne sun kahi karhin yi ne sannan kuma waye zai sai shi yana jiha ne ko yana kusa da jiha to zan baka misali kamar shinkafa muna shinkafa a kebbi sokoto wanda muke hulɗa da shi kamfanin sunan shi labana rice mill muna kano nan da umza inda ka gane ni da jigawa a tafi rice mill haka a arewa kenan amma akwai kuma shinkawa a najeriya ta tsakiyar middle belt kenan benue jihar niger da jihar kwara duk muna shinkafa nan sannan a kudu muna jihar ebonyi muna jihar enugu muna jihar anambra su ma ana shinkafa wurin nan sosai a wadda ake ce ma abakalki rice haka to su ma muna da kamfanin da muke da su ebony agro su ma suna duk abu guda ne muke da sannan rogo muna jihar ondo oyo da jiha edo su ma akwai kamfunan da muke hulɗa da su masara muna jiha kaduna da jiha oyo a jiha kaduna muna da tare da grand cereals wani kamfani da ke jos da wani novum agro wani kamfani da yake jihar nasarawa sannan da fittech wani kamfani mai abincin dabbobi abincin kaji yana kaduna wai jimlatan idan an haɗe eh, eh, jihohi wajen ashirin da ɗoriya ɗinnan da ka ambata kuna hulɗa da manoma jimlatan eh, za a iya cewa manoma nawa ne kenan kuke hulɗa da su aƙalla yanzu muna da manoma dubu ɗari da ashirin wayanda muke hulɗa da su dubu da ashirin a fannoni na daban-daban haka mm. ga 'yan aka raba su ƙungiyoyi wajen dubu hudu kenan haka to haka muke ayyuka da su muke haya haka muna abin to in ka diba yawan su a kan yawan najeriya ai ba ai komi ba <laughs> wallahi ba ai komi ba <laughs> to amma yanzu wani wata tambaya anan ita ce idan muka zo ka ce adadin kungiya ba a so ya wuce mutane talatin eh. idan muka kafa ƙungiyar nan yau aka muka rijista ko muka fara aiki da ku wai yaushe ne ne za ku sallame mu ba mu ba ku sai dai a gaisa ba mu sallama ku saboda ha'in kun goge sosai sai mu yi amfani da ku ku koya ma wasu ƙungiyoyi masu tasowa kun rage muna aiki kuma ya yi ta tahiya saboda mi saboda manomi ya yi yadda da manomi dan wane ba wanda zai zanzaro iri na bai taho ya ce ku yi kaza haka da in suka ga manomi dan su haka kuma sun kaji daga inda ya faru sun san za ta yiwu ba wa hira ba ce kurun haka to irin wayannan kungiyoyin ba mu sakin su sai mu ce to tun da kun ka kawo haka kun san amfanin abin nan mm. wasu ma sun amfana da ku ai ku ma ba ku sani ba ta an kai an ka ba ku kuma saboda haka shi ilimi ba a ruwa te ka ba wasu masu bukata su amfana da shi akwai wani tsari ne da kuke da shi na tantance nasara ko akasin haka misali tantance daga ina ake a ina aka yanzu kuma ina aka tunkara muna da wannan tsari zan baka misali haka da masara masara muna yin ta a kaduna da oyo ko da muka shigo jihar kaduna mun iske manoman masara suna samun buhu goma zuwa buhu goma sha uku ton guda zuwa ton guda da kilo ɗari uku a kadada guda to insha allahu a shekaran mu ta harko da su wayanda sun ka tsaya sun ka gani sun samu ton uku da rabi a kadada a halin da muke ciki yanzu da sun ka goge duk wani manomi da yake karkashin tsarin yana samun ton biyar zuwa ton biyar da rabi a kadada guda to kaga ko an samu ci gaba wurin nan haka a shinkafa mun iske manoman shinkafa suna samun ƙasa da ton guda wasu a hekta to sai ya zamana cewa a yanzu dai manomanmu suna samun ton hudu. Manoma kun haji, ashe dai shirin yana da amfani, da fatan waɗanda daga cikinku ba su ci moriyar wannan shiri na Market 2 ba za su garzaya zuwa hukumar USAID su yi rajista domin shiri mai zuwa a yi da su. Mun dakata a nan sai kuma rana ta da izinin Allah ku ji karashen wannan shirin yanzu a madadin Aliyu Sama'ila daraktan shirin Market 2 na ayyukan gona a hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka USAID ko USAID da wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari wanda ya tattauna mana da shi. Da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. To gaishe kake Halima. To kamar da na ga muku ɗazu in mun dawo da dare muna son mu jira an kushin abin da ke faruwa na tashi tashi hankula a cikin Najeriya duk na cikin gida ne ko akwai taimakon wasu makauta na kasashen ketare. Kafin mu ci gaba ga wannan. Masu sauraro Hausawa sukan ce kama da wane ba wane ba ne. A ‘yan maza Allah ba mu. Ibrahim Alfa Ahmed. Da Halima Jimrau ke gayyata ku domin sauraron hilin a bari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. Da kana jin Hausa cikin waka da na tura da kai dariya ka taba. Ko ma ba ka da Hausa bature iya saurara. Bayani ka same shi. Waƙoƙi kala-kala daga kowace kusurwa ta duniya kama daga Indiya.

kuma waƙoƙi na Amurka da ɗumi su. Oh, oh. Muna kuma gabatar da labarai masu ban dariya da ban mamaki ko kuma dai masu ban haushi. A kasance da filin a bari ya huce kowace rana Asabar da safe daga sashen Hausa na murya Amurka. yanzu kuma sai wasikun da kuke aiko mana ta hanyar saƙon imel. mu ta farko a yau ta fito ne daga gurin Baffa Haruna Bajoga ya ce, Murya Amurka ina kira ga jama'ar Najeriya cewar mu ci gaba da jajircewa da addu'a domin Allah ya kawo mana sa'idar rayuwa a ɗaukacin ƙasarmu baki ɗaya. Ganin yadda shugabanni suke nuna halin ko in kula da matsananciyar halin rayuwa da al'umma ke ciki. su dai abin da ke gabansu shine su ɗare kan karagar mulki ta kowane hali. Sai wasiƙa ta gaba ta haɗin gwiwa ce daga malama Aisha matar Usai da Dangote Karasuwa da Hajara Usman Ibrahim Karasuwa duk daga jihar Yobe. Suka ce, Salamu alaikum BOA Hausa, tabbas yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware na cewar ita ce ranar cin zarafin 'yan uwa mata a duniya. sai dai kash a ƙasashenmu na Afirka ita ce ranar kashe jama'a. A arewacin Najeriya saboda yau mabamabamai sun tashi a jihar Borno wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama. Kusan kullum sai haka ta faru, to maza ma ba su tsira ba balle mata. Don haka muna Allah wadai da shugabancin Jonathan da magoya bayansa, da fatan Allah ya muna maganin wannan abin. Allah kuma ya kawo ƙarshen wannan rikice-rikicen na Najeriya da Afirka ma baki ɗaya. sai wasiƙa ta gaba ta fito ne daga gurin ibrahim mu'azuma da bakenawa jihar zamfara ya ce assalamu alaikum voa hausa hakika takon sakan da ke ci gaba da ƙamari tsakanin speto janar na 'yan sandan najeriya da majalisar wakilai ta kasar cece kuce ne tsakanin giwaye biyu ma da latubar yin sake mai da ku gama yalla don yanzu da ba mu labarin matakaici. rahotanni daga najeriya sun ce bamamai sun fashe a wata kasuwar da ke babban birnin maiduguri fadar gwamnatin jihar borno kuma mutane da yawa ne suka jiki rahotannin farko da aka samu sun bayyana cewa wasu mata biyu masu harin kunar bakin wake ne su da waɗannan bamamai cikin wata babban kasuwa yau talata da safe birnin ferguson da ke tsakiyar amurka ya fuskanci hargitsi mafi muni rabon da ga irin haka tun watanni da suka shige wannan al'amari dai ya faru ne bayan wato binciken tantancewa da ake kira grand jury suka yanke shawarar cewa ba za a hukunta wani dan sanda farar hula da ya harbe wani matashi bakar fata bar har lahira kanakun cewa mahukunta a kasar hong kong sun ciccire dukkan wani shinge da masu zanga-zanga suka datse hanya da shi sa'ilin da suka kwashe watanni biyu suna wannan zanga-zangar. jama'a inda za mu daga aiki na ashirin na wannan lokaci kada kuma manta za mu so mu ji daga wurin kushin tashe-tashen hankulan boko haram da sauransu a najeriya da harka cikin najeriya din shi kadai ko kuna da wani hujja ko dalili ko tunani da ke sa ku yi zaton akwai hannun wasu daga kasashen waje musamman kasashen da ke makwataka da ita najeriya din yanzu kan sai mun da muku da karfe ta da rabi na dare a madadin dukkan masu sashen hausa murar amurka musamman shi ladan da juli da ta bada umarni da injiniyoyinmu aliyu musa kan ne ke fata allah ya samu karasa wani lafiya sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.